This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran duniya. Wani hari da aka kai jiya Asabar a yankin tuddan Golan da ke karkashin ikon Isra'ila ya yi sanadin kisan mutane akalla goma sha ɗaya tare da jakata wasu da yawa ciki har da yara. Yan sa'o'i bayan wani hari na Isra'ila a kudancin Lebanon da ya yi sanadin kisan 'yan kungiyar mayakan Hezbollah guda uku. Ƙungiyar ta Hezbollah ta ce ta kai hari akan wani sansanin soji da ke ta dangolan a matsayin mai da martani akan hare-haren da Isra'ila ta kai akan wani ƙauye a Lebanon. Kakakin ƙungiyar Hezbollah Muhammad Afef ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa tabbas ƙungiyar ta musanta kai hari kan Majdal Shams. rundunar sojan isra'ila ta bayyana a cikin wata sanarwa a jiya asabar cewa bisa ga wasu bayanan sirri da ta samu kungiyar hezbollah ta 'yan ta'adda ce ta harba wani makaman roka akan machdal shams Sojojin Rasha sun auna wasu wuraren zaman jama'a da yawa a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine a cewar jama'ai kana wani harin jirgin sama mara matuki na Rasha ya taba wata motar daukan marasa lafiya har direban ta ya jikkata. Sojojin na Rasha sun kuma harba akalla makami mai linzami guda da jirage marasa matuki guda goma sha ɗaya a cikin wasu yankuna hudu a faɗin ƙasar. Sojojin saman Ukraine sun yi kirarin kakkaɓo dukan makaman. Da safiyar jiya, Ukraine ta kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuki akalla guda ashirin akan wasu wurare da ta auna a yankunan da ke bakin iyakar Rasha. Sai dai hukumomin Rasha sun yi kirarin kakkaɓo sha hudu daga cikinsu. jami'an rasha sun ce an jikkata akalla mutane biyu a lokacin da wani jirgin sama mai saukar angulu daga ukraine ya saki wani abin fashewa a kansu a yankin kursk musayar hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da farmaki ta sama dai na zuwa ne a yayin da sojojin ukraine ke ƙoƙarin dakila nasarar da dakarun rasha ke samu a wurare da dama akan iyakar da ake fafatawa Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Laos a jiya Asabar inda zai halarci wani taro kana ya gana da takwaran aikinsa na kasar China a wani zagayen ziyara zuwa wasu kasashen nahiyar Asiya da zammar karfafa dangantaka a yankin yayin da tattaunawa da Beijing ke karuwa. ana sa ran babban jami'in diflomasiyyar na amurka zai gana da wangi na china a gefen taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudancin asiya ta asiyan da ke gudana yanzu haka a vientiane a yayin jerin ganawar da zai yi a taron na asiyan tattaunawar sakataren za ta ci gaba da mai da hankali akan dorawa kan gagarumin ci gaba da faɗaɗa hulɗa amurka da kungiyar ta asiyan a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jim kaɗan kafin ya sauka Vientiane. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban tawagar 'yan wasan kasar Iraki ya ce shugabannin Olympics sun yi watsi da bukatar da suka gabatar akan kada a sanya tutar Isra'ila a kusa da ta Iraki a lokacin wasannin birnin Paris. Kungiyar kwallon kafar maza ta Iraki ta lallasa Ukraine da ci biyu da ɗaya a birnin Lyon a ranar Laraba. Kana ta sha kashi a hannun Argentina da ci uku da ɗaya a jiya Asabar. Yayin da muka isa filin wasa na Lyon a ranar Laraba, mun ga an kafa tutar Iraki a kusa da ta Isra'ila. Duk da cewa kungiyar Isra'ila ba ta da wani wasa da za ta yi a Lyon. Abin da hada ra'uf ya faɗawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp kenan Ra'uf wanda bai yarda da halaccin ƙasar Isra'ila ba kuma yake marawa ƙasar Falasɗina baya. Ya ƙara da cewa tawagarsa ta buƙaci wakilan kwamitin shirya wasannin Olympics ta duniya wato OIC da ta sake wa tutar Isra'ila wuri amma an yi buris da buƙatar tasu. Rashin ayyukan yi da yanke albashi da tattalin arzikin China ke fuskanta na shafar wasu manyan masana'antu a cewar jaridar South China Post. Kana masharhanta na cewa wannan lamari ka iya haddasa matsalolin siyasa ga jam'iyyar kwamnisancin China ta CCP. Ƙungiyoyin rajin 'yancin bil'adama sun ce wannan lamarin ya haifar da karuwar zanga-zanga da yajin aiki a lokuta da dama a faɗin ƙasar. Sai dai ba su kai gayan barazana ga jam'iyyar CCP mai mulki ko shugaba Xi Jinping ba amma wani mai sharhi ya ce akwai hadari da ke tattare da hukumomin China muddin ba su ceto tattalin arzikin kasar ba wani mutum mai suna Wang mai shekaru sama da arba'in mazaunin gundumar Shenzhen tsohon ma'aikaci ne a wani shahararren dandalin kasuwancin matafiya amma an kore shi daga aiki a farkon wannan shekarar Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan batun kiran a yi zanga-zangar lumana da ake ta yayatawa a kafofin sada zumunta don nuna wa gwamnatin Najeriya bacin ran 'yan kasa a bisa yanayin tsananin rayuwa da ake ciki wanda masana suka ce kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1999 kamar yadda aka yi gyaran fuska ya ba da dama tun a cikin watanni uku da suka gabata ne dubban matasan Najeriya a dandalin sada zumunta suka fara bayyana aniyar gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana ɓacin ransu ga halin koyon kula da gwamnatin ƙasar ke nunawa kan matsin tattalin arziki da ake ciki sai dai a cikin wani faifan bidiyo da ke ce gaba da yawo a kafofin sada zumunta jagoran da ya yi kirarin shi ya fara yin kira a gudanar da zanga-zangar limanin wanda ya fito daga yankin arewa comrade murtala muhammad garba ya ce ni na fara wannan zanga-zanga kuma mutanen nan sun gayyace mu mun je mun su mun yi zama da su ba zai yiwu mu ce za mu yi zanga-zanga duk kasa ku ce wai a yi shi a jos ne kawai da kaduna da da Abuja ba. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wannan jagoran ya yi mana bayani akan wannan batu wanda zai fara da yadda wannan zanga-zangar ta samu asali. Sunana kamar Murtala Muhammad Garba wanda aka fi sani da Murtala Gamji. Eh hakikanin gaskiya wannan abin mun yi tunanin ta tun lokacin azumi mun je sayan shuga a kasuwa muka samu abin da muke saya dubu biyu suka ce dubu hudu abubuwa ya dubule. Wato mudin shuga sai ne muka yi tunanin muka ce kai wanne ne za mu waje ne a nan muka fara tunanin yin wannan zanga-zanga din so sai muka fara rubuce-rubuce dai na nuna inda ake rayuwa da ake ciki more especially a arewacin najeriya sai muka tutura platform so ko wani platform namu na all student namu na abu past leaders so daga wajen ne wani shugaba dattijo ne amma daga kudu yake a turai sai ya kira ni ya ce a ya me yake faruwa ne na ce mishi ha gashi gashi ce to dai sa da waɗansu a port harcourt ya da ni da su daga nan ne kudu ma ka ɗauka to matasan mu na arewa ma ka ɗauka. Na'am ya tafiyar ta sami shigar mutane. Ya alhamdulillah abin ya zo mana cikin sauki domin na yi shugaban majalisar matasa na Najeriya kuma duk jihohi talatin da nan haɗe da Abuja muna da wakilan mu na state kuma muna da wakilai har local government so su na sassanar da su irin hali da muke ciki sai abin ya ɗauka so muna tafiya muna tafiya sukan kira mu mu je mitin kin san harka aka ce maka yunwa kowa dai shigo kuma ga irin tsanani da muke ciki na rashin tsaro da sauransu kidnapping masu kashe mutane masu satan mutane sai muka samu magoya baya cikin matasa na ƙasa gabaki daya bayan tara mutane me ya faru to sai farkon wannan wata sai suka kira mu taro a port sai na haɗa shugabanni yaran matasa mu hamsin da uku muka je port harcourt muka yi kwana ɗaya suka sake kai mu delta asaba muka yi kwana shida a wajen suka mana waɗansu maganganu dai na kyaman gwamnati da abubuwa da ake ake mana su wane ne mutane da su mutane da suke so su ba mu goyon baya na wannan zanga-zangan namu da muka ga masu suka ba mu abin da muka shiga moto muka dawo so mun dawo muna kan shirye-shiryen ranar zuwan zanga-zanga din sai suka ce a sanar da ni cewa wannan zanga-zanga din za yi shi kuma zai yi kuma da su ba mu goyon baya da ya dace duk abun da muke bukata amma su suna ganin idan aka yi a abuja da jos plateau da kuma kaduna shine abin da ya fi amashi. sauran wuraren a bari eh a bari a wajen ne kai muka fara tunani kai wannan abin fa akwai laujiya a cikin nadin nan kuma ya haɗu da maganan da malaman mu suke yi da sauran dattijan mu sai muka ga wannan abin fa ba zai haifan mana da mai ido ba yanayin maganganun su ina daga cikin abin da yasa muka kira a gane ba wai dai mun ce ko bijire ma rashin gaskiya ko kuma rashin adalci da gwamnati da al'umma muke ma juna mu mun ja baya bane a'a wannan zanga-zangan da suka Saɗin wannan jet din a zo a cika mana a Jos da Kaduna da Abuja shine ba mu yi mutane su gane. Wato da mun sun ce za su turo wakilansu. su. Za su turo wakilan Na amsu su waye? Ha yan Najeriya ne amma dai yan kudu ne. A wajen ne na ce to mu kuma magada su saddauna ne mun san abin da ya faru. Akwai wani dattijo a cikin mu ana ce mishi kamba shine sai ya ba mu history ya ce to mutanen nan fa haka da suka rude sojojin mu wai da ita ma shugabannin Najeriya a lokacin tawaye ta tawayen sai zo ya zama kan saddauna ne da ta ba balewa da sauransu aka kashe su to mu ba za mu yadda ba domin ya faru a ensas aka dinga kona dukiyoyin yarbawa na lagos ya faru a plateau daga ensas aka fara kona dukiyoyin mutane ya zama abin kabilanci to abin da muke gudu kenan to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu kwamarin murtala ya kake kallon tasirin dandalin sada zumunta ga irin fafukan da kake yi eh, alhamdulillahi komai yanzu a duniya dandalin sada zumunta din tana daga ciki in mai kyau ne za ka ga mai kyau a dandalin sada zumunta na mutum shine da aka san halin shi duk abin da kika gani ya zaga duk duniya caji ne america london saudi suna kiran mu akan wannan abun so wannan abun yara ne guda shida kawai muka hada muka ce to mu yi suka watsa duniya so dandalin nan abu ne da muke kira ga matasan mu na arewa a koyo shi ba na harkan sheri ba harka ne na ilimi na sai dai tun bayan da kai wannan faifin bidiyo da ka ce ku kun janye daga zanga-zangar ranar 29 ga wannan wata mutane na ganin ko an saye ka ne me zaka ce dangane da wannan musamman ma gani yadda wani hoton ka ya karaɗa kafofin sada zumunta ga ka ga dan tunubu eh na ɗaya dai dan tunubu abokina ne kuma baban shi ya haɗa ni da shi tun kafin a yi primaries so muna da hulɗa da baban shi so mutane suna wani magana kuɗi kuɗi kuɗin da mutanen nan suka proposing za su bamu gwamnatin nan wannan da ta bar mutane da yunwa ba za ta bamu ba mu zaman lafiya muke so ko da da mu bijire ma gwamnati ba da fada ba za mu zo ne mu gaya mata mu yan arewa ai a cikin kashi ɗari kashi biyar ne kawai yan kudu suka zaɓi wannan gwamnati shekaran jiya uba da ya haife ni babbai ke a gaban babana mai sarauta ya fi shekara hamsin yana sarauta yan bindiga an kashe shi da ɗan shi yanzu haka a ukari akwai wani yayan mu. ina hannun barayi so wannan abin in mutane suna wani maganan kuɗi in kuɗi ne ai da ba haka muke ba menene sakonka ga shuwa shugabannin Najeriya. Babu abin da ya kama na bala'i a wannan gwamnatin da muke ciki da ya kai cire tallafin mai. Kuma ba mu yarda da ita wai ana turo mana buhun shinkafa tirela tirela ba shi bane. Tunubu dattijo ne. Iyayen shi da mutanen kwarai ba kawo abinci suke mishi ba. Sun koya mishi ne inda ake kama kifi. So mu ya bar mana wani yaudara kudin da yake tura ma gwamnonin nan ya rage tura kudin. a zo a mai da subsidy nan soda da talaka da kowa mu samu. Yayin da ake ci gaba da cici kuce akan zanga-zangar bari mu ji ta bakin masani a fannin al'amuran yau da kullum. Sunana Malam Aminu Abbas. To batun wannan zanga-zanga da ake ta tada zo a kansa ya kamata mu kalle shi ne daga mahanga guda biyu. Mahanga farko ita ce me demokaradiyya ta ce akan zanga-zanga. Tunda da yau dai duk wanda suke da madafin iko a Najeriya wato ainihin demokaradiyya ce ta kawo su. So zai yiwu a zo a ce yau mutane su fito su haramta abin da demokaradiyya ta halasta. A'a. Dan ƙasa yana da damar da zai zanga-zanga domin ya nuna bacin kansu akan abubuwan da suke faruwa amma a mahanga ta biyu a yanda kuma muke ji wasu na kokarin ganin sun yi amfani da wannan zanga-zanga domin ta da hatsaniya domin cin mutuncin wasu wani abu ne wanda duk mai hankali ba zai go bayan wannan ba ina ga shi yasa irin su ainihin da suka fara ta-da zanga-zanga irin su mata lagamji suka yi saurin cewa sun janye domin akwai wannan hasashen sai kuma masanin tsaro sunana Mijo Salisu Mustapha Tayar abin da zan ce game da wannan zanga-zangar lumana da mutanen Najeriya najeriya suke son su a wannan lokaci shine cewa yana daga cikin abin da kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada na cewa a lokacin da mutanen ƙasa suka ga akwai abin da bai yi musu ba ɗaya daga cikin hanyoyin da za su bi su jawo hankalin gwamnati shine ta zanga-zanga ta lumana alhamdulillah mutane sun fahimci cewa wannan zanga-zanga dole a yi ta ta lumana sakamakon abubuwa da suka faru abu daga baya kamar halin lokacin da aka yi zanga-zangar ensas mun gani cewa wasu sun yi amfani da wannan dama mama fatan wannan lokacin a sake samun irin waɗannan fasalolin aka kuma ganin yadda ya faru din da mutane lallai za su iya su bare su wane ne masu gari da za su suka sani da za su iya shigowa cikin su jawo tashin hankali a lokacin da waɗannan zanga-zangar ke gudana a faɗin ƙasa. alƙalamin ƙididdiga dai sun nuni da cewa zanga-zangar neman a kawo ƙarshen cin zarafin 'yan sandan Najeriya da ya rikide zuwa wani abu na daban da aka gudanar a watan Oktobar shekarar 2020 ya bar baya da kura inda a yanzu gwamnatin Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasa da su ƙara bata lokaci ta kawo mafita ga matsalolin da ake ciki a ƙasar tana mai neman kar a gudanar da wannan zanga-zangar. To masu sauraro gaba ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa wato gestational hypertension a turanci. How jini wanda juna biyu ke haddasawa yana aukuwa ne a lokacin da jinin mace mai juna biyu ya haura fiye da kima kuma yana faruwa ne a kashi shida cikin ɗari na mata masu juna biyu. Sai dai likitoci da masu kula da lafiyar al'umma ba su gano abin da ke haddasa shi ba amma akwai abubuwan da ke sa mace hatsarin samunsa kamar macen da take da hawan jini kafin juna biyu ko macen da ta taba samun sa a baya a lokacin da take da juna biyu ko kuma masu fama da ciwon koda da sauransu. su. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana ƙarin haske game da cutar kamar haka. Gestational hypertension daga kalman gestation yana nufin ciki, hypertension kuma hawan jini, wato ana so a ce kenan hawan jini ga mai ciki, amma kuma bayanin shi ba zallan nan ya tsaya ba, yana nufin ce wanda ya kasance cewa a da lafiyanta kalau sai da ta ɗauka wannan cikin ne kafin hawan jini ya zo ba wai wanda tana da hawan jinin bane da ta zo ta ɗauka cikin sai kuma hawan jinin ya ci gaba da inda ya tsaya wato mace ne wanda lafiyar ta kalau wanda kafin ta yi aure ba ta da hawan jini da ta yi auren ma ba ta da hawan jini sai da ta dauka ciki kafin kuma ta samu wannan hawan jinin su ne ake considering su a matsayin gestational hypertensive women wato mata masu ciki wanda suke da hawan jini kenan ana iya kiran shi da pregnancy induced hypertension haka ma kuma ana iya ce masa gestational high blood pressure duka wannan sunaye ne wanda da ake iya bashi wato synonyms din shi kenan yayin da aka ce mace mai ciki tana da hawan jini yawanci an fi sa rai yana aukwa ne a first trimester first trimester kuma shine watanni uku na farko na wannan cikin da ta dauka don kamar yadda muka sani muna da trimesters guda uku muna da first trimester muna da second trimester muna da third trimester wannan tri din yana nufin uku mester kuma yana nufin watanni wato zamu iya cewa kenan watanni ukun farko shine first trimester watanni uku na tsakiya su ne second trimester semester sai kuma watanni ukun karshe wato wata bakwai takwas da tara kenan in za a yi in za a yi bayanin dalla dalla shine ake considering shi a matsayin third trimester wato trimester na karshe kenan so an fi samun wannan matsalan hawan jinin yayin da mace ita ke first trimester to likita shin menene alamomin irin wannan hawan jinin daga cikin manyan manyan alamomi kuma na wannan hawan jinin ga mata masu ciki shine babu na faɗa zan maimaita babu a dalilin haka ne ma bincike ya kara tabbatarwa littattafai da yawa suke irin wannan irin hawan jinin bi it mace tana da ciki da wanda bata da ciki duka in namiji ne ma ake considering din hawan jini a matsayin silent killer wato shine cuta ko in ce shine rashin lafiyar da zai iya buge mutum wanda bayi da wani alama wanda kana nan ne tare da mutum yanzu bayan awa biyu uku a zuwa ce maka Allah ya masa rasuwa me ya faru ba san me ya kashe shi ba shi dai kan an san lafiyar shi galau dazu kuka yi sallah da shi dazu a gama cin abinci da shi dazu ya bar kasuwa dazu ya fita a ofis amma kuma yanzu Allah ya masa rasuwa to yawanci wannan hawan jinin ne ke iya janyo yawa haka so ga mata ma masu ciki su ma ana considering irin wannan a matsayin silent killer amma ga wanda Allah ya suka yi sa'a suka zo da musu ya zo musu da wato ainihin alama to daga cikin manyan alamomin akwai ciwon kai musamman ciwon kan ma ya fi zuwa mu a wa mata ne ta kiya wato occipital form of headache kenan wayansu za su iya cewa ga baki ɗaya kan nan wayansu kuma wato ainihin goshi wayansu ma za su iya cewa ta dama ne ko kuma ta hagu amma yawanci da ya fi faruwa a kiya wato occipital form of headache kenan secondly kuma muna da jiri wa'yansu matan in ya kasance jinin ya hau musamman ya kai ɗari da saba'in ɗari da tamanin kuma ɗari biyu na kasan ya kai kusan ɗari da ashirin da talatin to yanzu kan fara jin jiri sai ta ce maka likita ina yawan jin jiri kuma ban san me yake faruwa ba na sha magungunan da ya kamata a ce ya kare ni daga sharrin wannan samun jini amma har yanzu jini yana damuna to wannan babban alama ne na hawan jini musamman ma yayin da ya fara yin hawan ya yawa na uku kuma akwai gani duru duru wato sai mace mai ciki ta zo ta ce maka ba ta gani da kyau yanda ya kamata eh gashi nan tana gani dai amma tana za ganin abubuwan duru-duru wani ya ce mata ai cikin ne ba komai dama yanci wayansu mata masu ciki suna iya samun gani haka haka ba sa gani da kyau a'a wannan alama ne na hawan jini kada ya wasa a sai a je asibiti na hudu kuma wayansu sukan zo da cewa suna ji kamar amai wayansu masu su ce za su yi amai amma ba shi ke nufin cewa duk mace mai yin amai ba tana mace mai ciki wanda take take amai yana nufin ta da hawan jini a'a muna da hyperemesis gravidarum wanda shi ma wani sashi ne wani shi ma darasi ne mai zaman kan shi wanda mata ne wanda ya kasance suna da ciki yadda suke yawan yin amai to idan tana yawan yin amai ba shi nufin tana da ciki ba sai dai kawai shi ma wani alama ne ɗaya daga cikin wa'innan alamun da na faɗa na wato ainihin hawan jini ga mace mai ciki sai kuma na gaba shi ne rashin sa nutsuwa ko kuma himma akan yin ayyuka na yau da kullum sai ga mace tana yawan samun kasala ko kuma gajiya alal misali ko kuma ba ta samun nutsuwa ko kuma tunani ko kuma ta samun fargaba ko na makamanci haka to wata rana yana iya nuna alamun hawan jini ne ya fara yin yawa ya fara wato ainihin nuna alama ya kamata a yi wani abu a kai. Shin menene yake kawo hawan jini ga mata masu juna biyu? so gaskiya dai bisa ga bincike babu wanda sai ya zo ya ce ga ainihin abin da yake jawo hawan jini ga mace mai ciki sai dai a zo a ce to ana tunanin in akwai ɗaya daga cikin wa'innan ko biyu ko uku ko ma duka daga cikin wa'innan to babu mamaki bane mace za ta iya samun hawan jini na farko dai a cikin su akwai family history family history shine yayin da ya kasance mamanta ko kuma wata yar uwarta musamman wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya take da hawan jini to babu mamaki bane ita ma za ta iya samun irin wannan hawan jini yayin da take da ciki na biyu kuma akwai previous history of gestational hypertension in alal misali ta tafa ɗaukan ciki shekara uku ko kuma shekara hudu da ya wuce ta samu irin wannan wato ainihin hawan jinin to ba abun mamaki ba wannan cikin da ta dauka na biyu ma za ta iya samun wannan hawan jinin na uku kuma muna daga wanda suke da rashin lafiya da ba su samu kulawa mai kyau ba na chronic kidney disease wato ciwon koda kenan ko kuma wanda suke da irin congestive cardiac failure wanda suke da wato ainihin ciwon zuciya kenan wanda zuciyar mace ya kumbura da sauransu su ba mamaki bane su yi saurin developing irin wannan gestational hypertension ba mu mamaki bane dama already suna da hypertensive heart disease to yanzu kuma gashi sun zo sun dauka ciki to sai zai daura a kai na gaba kuma multiple deliveries wato ga wanda yawanci take yawan aihuwa yawan aihuwa ba ta samun rata ko hutu tsakani sai sa yana da kyau irin wannan family planning din nan ko kuma wato ainihin alluran da ake bayarwa ko kuma magunan da ake bayarwa na tazara aihuwa wanda akalla yana da kyau a samu shekara uku ko ma sama da haka tsakanin aihuwa na farko da na biyu da na uku da na hudu sai daga ba kuma aka samu wanda suke da wato ainihin jiki mata wanda suke da jiki suke da ciki to shi ma ba abun mamaki bane za su iya samu wannan gestation hypertension ba dan kuma ba dan hyperlipidemia wannan hyperlipidemia din nan yana nufin cholesterol ne generally da calories wato maiko da yake a takaice yayi yawa a jikin mace to wannan maikon ya zo yawa kuma ya kasance cewa tana da kiba gashi wata zo ta dauka ciki balle a ce akwai family history ko kuma a zo a ce ta taba samun previous history na irin wannan condition din gestational hypertension din to ba mamaki bane za ta iya ƙara samun irin wannan hawan jinin na gaba ga wanda ya kasance akwai su family history duk abun da na lissafo sai kuma suna yawan amfani da gishiri ko kuma suna sa gishiri yana yin yawa magi ne onga ne ko kuma ajino na kira sunayen wa'annan manya guda uku ba wai dan a kashe musu kasuwa ba a'a ga wanda suke da family history ko kuma wanda yawanci jinin su yana hawa yayin da suke da ciki su ne kaɗai nake so ya kasance sun ɗan kiyaye cin wa'in abubuwan ba wai mutane ga baki ɗaya ba in lafiyan ka kalau in lafiyan ki kalau ko da ma a ce kina da ciki ne ki je ki ci abin ki baki da matsala amma ga wanda take da ci da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje wa'in abubuwan da na lissafo na su gishiri magi onga da ajino wayansu ma aka ce su barci ga baki ɗaya ce akan ce su rage sosai Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. 'yan uwana masu sauraro na barka mu da wannan rana ni ne dan uwanku Reverend Dallami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria ina so yau in karfafa mu cikin littafi mai tsarki cikin littafin zabura ɗari da shida aya uku wanda yake cewa masu albarka ne masu kiyaye gaskiya masu yin abin da yake daidai a kowane lokaci Allah yana so ka zama da albarka albarkun nan kuwa ba wai kawai na kuɗi ba menene albarkun nan lafiya nasara ci gaba tagomashi ɗaukaka da kariya da sauran abubuwa da nasara bisa ikoki na shaitan yayin da kana kiyaye dokokin Allah yayin da kana yin abin da ya kamata yayin da kana yin gaskiya a cikin tafiyanka rayuwanka magananka sa cuɗanyanka da sauran jama'a Allah yana so mu zama mutane ne masu albarka don haka dan yan uwana masu sauraro na Allah yana cewa mu zama masu yin abin da yake daidai mu zama kuma masu kiyaye gaskiya a cikin dukkan al'amuranmu na yau da kullum ta haka nan ne kawai za mu zama masu albarka inda kake sauraro na a duk inda kake Allah zai sa maka albarka Allah zai sa miki albarka bari yi maka addu'a ubangiji ina gode maka domin masu sauraro na ka sanya musu albarka a cikin rayuwarsu ba su zama masu nasara masu kiyaye gaskiya masu yin abin daidai da ya kamata daidai masu yin ko a kowane lokaci suna abin da zai kawo daukar da girma zuwa ga sunanka a cikin sunan yesu ubangiji na gode maka domin ka ji ka an sami karbi yabo da daukaka a cikin sunan yesu mai cetonmu mu ni. ni ne reverend ɗan lami gajere shugaban maza na babban majalisa na assembly of god northern nigeria da fatan ka samu albarka da fatan kuma wannan mako zai zama maka da albarka zai zama miki da albarka a cikin dukkan abin da zaka yi da iyalinka sana'arka kasuwancinka da kowane aiki da kake yi a cikin sunan yesu ina sanya maka albarka a cikin ayyukanka ina sanya miki albarka a cikin ayyukanki mu zama masu yin gaskiya mu zama kuma masu kiyaye gaskiya mu zama masu yin abin da allah zai samu ɗaukaka a cikin rayuwarmu na yau da kullum a cikin sunan yesu na gode Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie ladis gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya